Un avocat Da kirarin lauyoyi aka soma bikin buɗe wannan taro da ke mai da hankali akan wasu mahimman abubuwa akalla uku, waɗanda suka haɗa da buɗe fagen sabuwar shekarar lauyoyi sai bitar ayyukan da ƙungiyar lauyoyi ta gudanar a tsawon shekaru talatin da kafuwarta. yayin da mahalartan ke son fayyace gudunmuwar da ta wajaba lauyoyi su bayar don murkushe dukkan wani katsalandar ɗin da fannin shari'a ke fuskanta kamar yadda shugaban kungiyar lauyoyi metr munkaila yaye ya bayyana a jawabinsa indépendance vis du pouvoir est le plus porté à la tentation de le contrôler imani da matsayin shari'a a tafiyar kasar demokradiyya ta kowane fanni ya sa ƙungiyar lauyoyi zakulo wannan maudu'i da ake ganin sa tamkar gugar zana ne ga masu tafiyar da al'amura a jamhuriyar Nijar. Metar Musa Labo lauya ne mai zaman kansa. Muna da aikin kai, wannan so su ma wa rubin aikin kai, samu aikin kai. Kenan yaƙi ne muke yi da gwamnati, yaƙi ne muke yi da mutane masu kuɗi, yaƙi ne muke yi da duk wanda ke zai tsaron da a cikin harkar shari'a. Kenan eh, mu eh, eh, ma'aƙa ne wanda ke so a kare gaskiya. to amma ana ganin irin wannan guri ba zai cika ba sai idan an samu haɗin kan su kansu alƙalan shari'a alƙalan shari'a doka ta ce ba wani wanda zai maka tsananta ko su ɗauki eh, order daga wani wuri sai yanki shari'a doka ta hana za su aiki da doka tsantsa da abin da kwakwalwarsu ba su da kwanciyarsu su kamar yankin kansu da za su yanki kenan babu wani katsalandan in ka yi ko gwamnati a yi ya katsalandan yi yarda gwamnatin Nijar a cewar mataimakin ministan shari'a Sha'ibu Mamman da ke bayani a madadin Prime Minister Birjira Fini da ministan cikin gida Basu Muhammad waɗanda ba su samu damar halartar wannan biki ba ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakan inganta fannin shari'a kasancewar demokradiyya ba za ta girku ba muddin ba a ba mashara'anta cikakken 'yancin gudanar da aikinta ba. Gouvernement Niger attachés à l'état de droit et à la démocratie ne ménagent aucun effort pour garantir et créer les Wannan taro na samun halartar tawagogin lauyoyi daga ƙasashe takwas mambobin kungiyar EMOA baya ga wakilan lauyoyin Faransa da na wasu tsibirai lenan Faransar, sabili kenan da shugaban ƙungiyar lauyoyin Cote d'Ivoire Maitre Abe Ayawo ya gargaɗi takwarorinsa su kasance tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Plus fort encore pour faire du un véhicule d'intégration régionale. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.